وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتتازو ذات شقاء الدين المسلم daga ina kike daga ina kike daga police barrack kin zo kina so za ki shiga addinin musulunci ke ce kike so ki shiga addinin musulunci ko wani ya miki dole da tilas ke ce kina so za ki shiga ko to zan gaya miki kalman da ake shiga musulunci in kin amince kin zama musulma ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu أن محمدا رسول الله abinda kika ce wannan kalma ce ta larabci amma fassarar ta kin ce daga yau na shaida a zuciyata na gamsu na yarda na aminta ba wanda ya kamata a kaɗaita da bauta sai Allah shi kaɗai ba shi da ɗa ba shi da mata kin yarda da haka kuma kika ce kin shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da musulunci kamar yadda ya aiko annabi Musa da attaura ya aiko annabi Isa da Injila ya aiko annabi Dauda da Zabura haka ya aiko annabi Muhammadu da Alkur'ani kin yarda da haka to yardarki da ki ya mai da ke ɗaya daga cikin musulmi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya musulunta yana ce ma al-islamu yajibu ma qablahu wanda ya shiga addinin musulunci Allah ya yafe masa abin da ya wuce sai kuma abin da zai fuskanta wani suna kike amfani da shi na'am nahomi to nahomi kin ga ba suna bane da zai dace da irin sunayen da zaki saje a cikin musulmi da shi muna so kuma ki ci gaba da sajewa da 'yan uwanki musulmi wanda kika shiga addinin musulunci yanzu mun zama duk ɗaya da ke a cikin sunayen da musulmi suke amfani da shi wani suna ne kike sha'awa a sa miki maimakon Naomi Aisha to lalle kin zaɓo babban suna tace daga yau a daina ce mata Naomi daga yau ta zama Aisha da sunan sunanki Aisha kin zaɓo ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wacce ta yi karatu mai zurfi na addinin musulunci da aka Aisha yau za a ci gaba da kiranki Aisha ko muna fata ki ci gaba da karatu da neman ilimi domin ki san addinin musuluncin da kika shiga kuma akwai 'yan kwamitin mu ɓangaren mata waɗanda aikin su shine yanzu su karantar da ke su nuna miki abubuwan da mutum yake in ya shigo addinin musulunci suna nan daga waje yanzu za a haɗa ki da su Aisha Allah ya tabbatar da ke addinin musulunci ki dage kuma da neman ilimi da karatu kuma insha Allah za su karantar da ke tsawon lokaci Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a musulunci اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna shida ga wata mai alfarma watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya, wanda ya zo sha bakwai ga watan takwas dubu biyu da goma. Sha shida ko? Yau sha shida ga watan takwas dubu biyu da goma. Muna nan dai a cikin suratul ghafir za mu tashi aya ta hamsin da uku aya ta hamsin da uku na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الهدى حقيقة منبا وأنب موسى شريا duk saƙon da Allah ya aiko annabawa da shi bayan sunan littafin kuma ana kiransa shirya. fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun faman ittaba hudaya fala yadhillu wala wanda duk ya bi shiriyar Allah da ya aiko manzanninsa da ita Allah ya ce ba zai taɓe ba kuma ba zai asara ba wanda yasa duk littafin da Allah ya aiko yake kiransa shiriya yace zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina ƙur'ani an kira shi shi ma shiriya ula'ika ala hudan min rabbihim qul inna lahi huwal huda shahr ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wa anzalna at-taurata wal injil min qablu hudan linnasi kun ga duk littattafan Allah ana kiransu shirya haza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin inna anzalna taurata fiha hudan wa nur mun saukar da attaura a cikinta akwai shiriya akwai haske wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur thumma atayna Musa al-kitaba tamaman ala allazi ahsana wa tafsilan li kulli shay'in wa hudan wa rahma wa atayna Musa al-kitaba ja'alnahu hudan li bani Isra'ila daka duk littafin da Allah ya saukar ana kiransa shiriya saboda in ka bi shi ka shiriya daga ɓata ka koma kan wato tafarki madaidaici walaƙad ataina haƙiƙa mun ba wa annabi musa alhuda mun ba shi shirya wa aurasana bani isra'ila kitaba kuma muka gadawa da banu isra'ila littafi mala ibnu kasir ya ce wa huwa ma ba'athahu Allahu bihi min alhuda wan nur shine abinda Allah ta'ala ya aiko annabi Musa da shi na shirya da haske wa aurasana bani Isra'ila kitaba kuma muka gadar da littafi ga banu Isra'il ai ja'alna lahum aqibata mun sanya musu kyakkyawan ƙarshe ga waɗanda suka bi shi wa bila da fir'auna wa amwalahu wa hawasilahu wa ardahu muka kuma gadan musu da garin fir'auna da dukiyar fir'auna da dukkan abin da fir'auna ya tabbatar na mulki da kuɗi da sarauta muka ga dan musu da ƙasarsa bi ma sabaru ala ta'atillah saboda haƙurin da suka yi a bisa bin Allah tabaraka wa ta'ala wattiba'i rasulihi Musa sallallahu alaihi wa sallama da kuma biyayyar da suka wa annabin Allah annabi Musa wa fil kitabil lazi urithu urithuhu magalamai sun yi magana akan wani irin littafi aka gadon musu ma wasu suka ce wa huwa taura shine a taura wato shine littafin da Allah ya gadan musu din shine littafin a taura wanda za su ci gaba da cin moriyarsa har ya zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke shi ko kuma kariyar da yake bashi na cewa ba za su iya shigar da canji a cikinsa ba Allah ta'ala ya ɗauke wannan kariya ɗin. Hudan shirya ne wa zikira da kuma ambatar da tunatarwa li'ulil albab ga masu hankali Allubu shine mutum ya zamo yana da zurfin tunani yana da zurfin bincike ta yadda zai iya gane abin da zai amfane shi ya aikata ya gane abin da zai cuce shi ya bashi. shi ake kira sahibul lub mai zurfin hankali da tunani to Allah ya ce akwai tunatarwa li'ulil albab ga masu hankali fasbir Allah ya ce wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa ka yi haƙuri kun ga Allah da ya ɗora wa annabi sallallahu alaihi wa wa'azi da karantarwa sai kuma ya zo yana ba shi haƙuri saboda aikin wa'azi aiki ne mai wahala karantarwa aiki ce mai wahala tunatarwa aiki ce mai wahala ice wali rabbika fasbir ka yi haƙuri saboda wa'azin da kake na kira abu Allah subhanahu wa ta'ala, fasbir kama sabara ulil azumi minan rusuli, wala man sabara wa gafar inna zalika lamin azumin umur. To malamai sun kasa haƙuri kashi uku, wanda annabi sallallahu alaihi wasallama shine sayyidus sabirina, shine shugaban masu haƙuri duka. Haƙuri kashi uku ne, akwai asabaru alal Maƙadur, ka yi haƙuri a bisa abin da Allah ya ƙaddara maka, na rashin lafiya ne na cuta ne na samu ne na rashi ne na bakin ciki ne na farin ciki ne na haduwa da wanda kake so da rabuwa da shi fitintunu da matsaloli na talauci da samu da rashi wanda Allah yake ɗora wa ɗan adam to mu yi haƙuri. Shi ne haƙuri kashi na farko wani baya iya haƙuri a cikin wannan babu Haƙuri na biyu asabaru anil mahazur, wato yin haƙuri ga barin abin da aka hana duk abin da Allah ya ce kada a yi kaza kada a yi kaza kada a yi kaza mu daure mu yi haƙuri mu bar wannan abin domin Allah baya hana mu abin da zai amfani mu haka baya umartar mu da abin da zai cuce mu to duk abin da Allah ya ce a bari mu daure mu bari akwai alherin duniya akwai alherin lahira a cikin bari ɗin. haka nan haƙuri na uku asabaru alal ma'amur asabaru alal ma'amur mu yi haƙuri duk abin da Allah ya sa mu mu cije mu daure mu yi akwai alherin duniya da lahira a cikin yin abin da Allah ya samu kun ga asabaru alal maqdur anil mahzur alal ma'mur wannan wanda ya hada waɗannan guda uku to ya shiga cikin ayan nan da Allah ta'ala ke cewa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle masu haƙuri za a ba su ladan su ba tare da iyaka ba shine Abu Hurairah yake cewa wanda yayi abu biyar Allah zai masa abu biyar duk wanda yayi abu biyar to zai ga sakamakon abubuwa shi ma guda biyar na farko Allah yayi alkawari ga duk wanda yayi masa ni'ima yayi godiya Allah zai tabbatar masa da wannan ni'imar kuma ya ƙaro masa ita ice la'in shakartum la'azidannakum la'in shakartum la'azidannakum lalle in Allah ya yi muku ni'ima kuka yi godiya akwai godiya da zuciya akwai godiya da gabbai akwai godiya da baki godiya da zuciya ka san ba wanda ya yi abin nan sai Allah kuma daga Allah abin nan yake sannan godiya da baki ka ce alhamdulillahi lazi bi ni'imatihi tatimmu salihat godiya da gabbai ka tashi ka aiwatar da wannan ni'ima da Allah ya yi maka wajen bin Allah da yin abin da Allah yake so to shine abu na ɗaya in ka gode za ka ga ƙari kenan duk mai godiya ba zai rasa abin da aka bashi ba ko ba za a rasa ƙaro masa ba abu na biyu duk mai haƙuri Allah in ya tashi bashi lada zai bashi lada ba iyaka inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle masu haƙuri Allah yana ba su ladan su ninkin ba ninkin babu iyaka na uku duk mutumin da ya sa istighfari a gaba yana yawan istighfari to Allah ta'ala ba zai tsiyata shi ba ba zai sa shi cikin fatara ba ba zai tashi cikin eh, ni'yasu ba shi ne ce faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al jannatin wa yaj'al lakum anhara malakum la tarjuna lillahi wa qara kun ga yace ku nemi gafara Allah sai ya faɗi abin da Allah zai mana muna neman gafara fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara me zai muku yursilu samaa alaikum midrara mutane suka tuba suka yi istighfari Allah zai saka musu ruwan sama mai albarka na noma da kiwo da ciyarwa a samu abin da za a ci da abin da za a sha wa yumdidukum bi amwalin wa banina zai daɗa muku ya'ya ya dada muku dukiya wa yaj'al lakum jannatin zai sanya muku gonaki masu albarka wa yaj'al lakum anhara zai sanya muku koma datsan ruwa wanda za ku dinga noman rani da su kuna wato ba da ruwa a cikin gari to sannan yace duk mutumin da ya dogara ga Allah Allah ya isan masa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya kaddara masa amma ba dan adam ba sannan yace duk mutumin da ya ji tsoron Allah duk bala'in da ya shiga sai Allah ya bashi mafita wa may yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu to waɗannan su ne abubuwan da Allah ya faɗa biyar wanda in kayi su zaka ga sakamakon su guda biyar to daga ciki akwai me akwai hakuri. shi yasa Allah ya ba annabin sa hakuri yace fasbir inna wa'adallahi haqqun alkawarin Allah gaskiya ne na zai taimaki mutanen kirki zai halakar da mutanen banza wanda ba su tuba ba wannan alkawarin ba fashi a kansa wastaghfir li zambika kuma ka nemi gafarar zunubinka ya kai wanda ake magana da shi ko ya kai wannan annabi mai girma shi bai yi zunubin ba ma'asumi ne amma Allah yana cewa ya istighfari dan mu mu koya yace li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasaran aziza kun ga kenan koya mana ake yi mu yi koyi da shi mu istighfari manzon Allah sallallahu alaihi ya yace ina istighfari sau ɗari ko sau saba'in a rana ina cewa rabbi gifrili wa tub alai innaka anta tawwabur rahim sai ya faɗi haka sau ɗari astaghfirullah al'azim allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi ko ya sayyidul istighfari wanda ya ce ka karanta kafa ɗaya da safe ka mutu kafin yamma ana sa ran ka mutu mumini hakan ka karanta da daddare kafin gari ya waye ka mutu ana sa ran ka mutu mumini shine sayyidul istighfar wanda shi na a cikin azkar da muke ko karantawa na yau da kullum wasabbih kuma ka yi tasbihi bihamdi rabbika tare da hadawa da godewa Allah shine kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kalimatani khafifatani alal lisani Saƙila saqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mutum ya ta tasbihi ga Allah wanda shine albaqiyatus salihat wanda suke wanzar da alheri wasu fasara fasabbih bihamdi rabbika yi tasbihi tare da godewa Allah mahaliccinka bil ashiyi da marece ko da yamma wal ibkar da kuma dukudukun safiya ko kuma da sassafe ana nufin sallar asuba da sallar la'asar ko kuma ana nufin azkarus sabahi wal masa zikirin da muke da safe da zikirin da muke da yamma Allah yakan yawan ambatan safiya yakan kuma yawan ambatan marece saboda duk wani sharri anan ake kulla shi ko a kulla shi da safe ko a kulla shi da da yamma to sai aka ce ka nemi gafaran Allah kai tasbihi kai tahmidi a wannan lokaci innal ladhina yujadiluna haƙiƙa waɗanda suke jayayya wato musun korewa fi ayatillah a cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala su ƙaryata wani shashi su ƙiyarda da wani shashi su kangarewa wani shashi bi ghairi sultanin atahu ba tare da wata hujja da ta zo musu ba ba su da dalilin ƙaryata Allah ba su da dalilin ƙaryata manzon Allah ba su da dalilin ƙaryata musulunci ba su da dalilin yaƙi da shari'ar musulunci su ce su yarda da ita ba wani dalili in fi su durihim illa kibrun Allah ya ce babu abin da ke cikin su face girman kai girman kai da taƙama da fankama da kangarewa shine kaɗai a zukatansu amma ba wai ayoyin Allah sun cancanci a kangare musu ba ko sun cancanci a kafirce musu ba mahum bi baligihi Allah ce su ba masu isuwa bane zuwa ga buƙatar su ta karya addinin Allah Malam Ibn Kasir ya ce ai ma fi durihim illa kibrun alattiba'il haqqi babu komai a cikin zukatansu sai girman kai ga barin bin gaskiya wa ƙarin liman a bihi da kuma wulaƙanta wanda ya zo musu da saƙon walaysa ma yarumunahu min ihmadil haqqi Abin da suke nema na su ga sun buce hasken gaskiya wa ila'il batili kuma su ga sun ɗaukaka ɓarna bi hasilin lahum ba zai tabbata a gare su ba shine ma'anan bahun bi baligihi ba za su isu zuwa ga bukatar su ta kangarewa gaskiya da yaƙi da gaskiya da buce gaskiya da rushe gaskiya ba bukatar su ba za ta biya ba wacce take zukatansu sai dai su ci gaba da haɗuwa da bakin ciki Allah yana ɗaukaka addininsa balil haqqu huwal marfu'u gaskiya ita ce madaukakiya ita ce abin ɗaukakawa wa qawluhum wa qasduhum huwal mawdu'u amma manufarsu da faɗarsu ita ce kaskantacciya to sai Allah ya ce manzansa fasta'iz billah ka nemi kariya ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga wa ba a faɗi abin da za a nemi tsarin nasa ba so da duk abin da ya kamata a nemi tsarinsa ya kamata ka nemi tsarin Allah ya tsare ka an san ba a neman tsari sai da abubuwa guda hudu ko rukunan neman tsari guda hudu ne na farko almusta'izu kai da kake neman tsarin sannan almusta'azu bihi da ake neman tsarin da shi sannan almusta'azu minhu abinda kake son a tsare ka daga gare shi sannan al-isti'aza sigar yadda za ka nemi tsarin Allah ɗin, shi sa ce fasta izbillah ka ce a uzubillahi mina shaitanu rajim ko a uzubillahi sami alim ko a uzubillahi mina shaitanu rajim min hamzihi wa nafihi wa nafihi. wannan jin neman tsari ne wato daga wani kai ya cutar da kai ko ya nasara akan ka qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu rabbi an ka ce Allah ina neman tsarinka daga wasu waswasin shedan kada ya nasara a kaina wa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun 'ala allazina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikuna innahu huwa as-sami'ul basir Allah subhanahu wa ta'ala shine as-sami'u shi sunansa mai ji kuma sifarsa ji kuma sannan yana ji din albasiru sunansa mai gani kuma albasara sifa ce tasa sannan kuma yubsiru yana ganin bayinsa kalman huwa sami'ul basir akwai kwadaitarwa a ciki akwai razanarwa idan kana abin arziki aka ce Allah ya ji ka ya ganka sai ka ƙara kenan idan kana abin tsiya aka ce Allah ya ji ka ya ganka sai ka bari kenan don ba abin da za ka yi a duniyan nan wanda Allah bai ji ba ba abin da za ka yi a duniyan nan wanda Allah bai gani ba wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur qul in tubdu ma fi sudurikum aw tukuhu yuhasibukum bihi Allah in kuka bayyana abin da ke kirjinku ko kuka boye shi Allah zai muku hisabi akai don ya ga lokacin da kuke yi na'am لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala ce la khalqus samawati lalle ƙirƙiro sammai guda bakwai wal ardi da ƙirƙiro ƙasar da muke takawa da dukkan abin da ta ƙunsa aka baro shi ya fi girma min halƙin nasu daga halittar mutane in mutum yana shakka ba za a hamaido da mutum ba to wanda ya ƙirƙiri sammai ya ƙirƙiri ƙasa shi ya fi cancanta ya dawo da su walakin na nasi sai dai mafi yawan mutane la ya'lamuna ba su san da wannan ba shi yasa suke kafircewa Allah Malam Ibn Kasir ya ce ya ƙulu ta'ala munabbihan Allah ya faɗi wannan ne yana faɗakar da mu ala annahu yu'idul khala'iqa cewa Allah zai maido da halittu yawmal qiyamati a ranar alƙiyama wa anna zalika sahalun alaihi yasirun wannan kuma mai sauƙi ne abin sauƙi ne ƙwarai a wajen Allah ladaihi a wajen Allah bi annahu khalaqas samawati wal arda cewa Allah shi ya halicci sammai da ƙasa wa khalquhuma akbaru min khalqin nas bada'atan wa i'adatan kuma halittarsu ya fi girma daga halittan mutane farawa ƙirƙirowa da maimaitawa ƙirƙirar halitta da maimaita halitta mai sauƙi ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda walam ya ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiya mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir Allah ce sun su gani ba haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙirƙiro sammai bakwai da ƙasa ba fa wani ya ga yayi ya koya ba shi ya ƙirƙiro su badi'us samawati wal ard wanda ya kago sammai da ƙasa walam ya ayabi bi hinna kuma bai gajiya ba da halittarsu da kula da su da renansu da tsare su bi ƙadirin shin ba mai iko ba ne. ala an yuhyiyal mauta bisa yara yadda matattu bala haka ne Inna hu! ala kulli sha'in ƙadir. ha wani kafiri ya ɗaga ƙashi ya ce man yuhyil izama wa hiya ramim ya samu rididdigaggen ƙashi ya murze shi garin ya zube ya ce waye ya isa ya mai da wannan halitta bayan ya rududdige sai Allah ya ce me qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra ka ce wanda zai dawo da shi wanda ya kago da shi a farko wa huwa bi kulli khalqin alim shi masani ne da dukkan halitta da yayi sai ya dawo da ita wani yana cewa man yuhyi al-idhamu hiya ramiyan aiza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthuna khalqan jarida? yanzu wai idan muka mutu muka rididdige muka zama ƙashi muka zama ƙasa za a maido da mu Allah ya ce qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayquluna man kun awala allazi fatarakum awwala marra fasayinghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna mata huwa qul asa an na ƙariba. don mu tabbatar za a yi tashin alkiyama kuma ba za a fasa ba duk wanda ya mutu sai Allah ya dawo da shi da siffansa da kamanninsa da yanayinsa da ɗabi'arsa da addininsa da aƙidarsa da manufarsa sai an da shi komai da komai har zanensa da aka yi masa na halitta sai an da su sai Allah ya bamu a cikin suratul baqara a duniya Allah ya bamu kissoshi guda biyar waɗanda ya tabbatar mana ya yi abu kuma ya dawo da shi ba a duniya ɗin. In ka ɗauko kisa nan Musa da mutanen banu Isra'ila lokacin da suka tafi miƙati na ganawa da Allah, ai sun faɗi wani abu, hatta na rallaha jaharatan, sai Allah ya ce fa aka zai kuma sa'iƙatu wa antum tanzurun. Sai ce me, summa ba'athnakum min ba'aji mautikum la'allakum tashkuruna. Kaga wannan a duniya ne ma da suka ce sai mun ga Allah kuru-kuru sai Allah ya musu tsawa duk sai suka mutu da suka mutu din sai Allah ya ce summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuruna sannan muka tashe ku bayan mutuwar ku don ku gode wa Allah kaga a duniya an kashe an raya kissa ta biyu wanda suka kashe mutum din nan wanda aka yi maganan a yanka saniya wanda Allah ta'ala ya ce inna Allah ya amurkum an tadbahu baqara qalu atattakhizuna hudwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin sai Allah ya ce fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qiluna da aka dake shi da shashin saniyar bayan ya mutu ya dade a mace sai ya farka ya tashi Allah ya ce haka muka yi dan mu nuna muku mu muke rayawa mu muke kashewa kissa ta uku kissan mutanen nan da suka yi hijira ana annoba a garinsu alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum sun bar garinsu sun yi hijira wai suna gudun mutuwa sai Allah ya ce to ku mutu duk suka mutu sai Allah ya ce to ku tashi kina ya koma gida ashe mutuwa ko ina tana samun ka fa qala lahumullahu mutu thumma ahyahum kaga an kashe su a duniya an raya su a duniya sannan kissa ta hudu kissa annabi Ibrahim da Allah subhanahu wataala yake gaya mana yana cewa arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'aya fa'alam anna Allah azizul hakim kun ga anan annabi Ibrahim ne yake cewa Allah nuna min yadda kake kashewa kake rayawa saboda lokacin da yayi wa'azima wannan kafirin na ƙasar Iraki wanda ake kira na muruzu, ya ce ana uhu yi wa umitu to shi yasa annabi Ibrahim ya ce Allah nuna min yadda kake kashewa kake rayawa ice baka yarda ina kashewa ina rayawa ba ice Allah na yarda sai dai na so zuciyata ta ƙara samun nutsuwa wato yana so ya samu ilmul yaqin da ainul yaqin da haqqul yaqin to sai Allah ya ce to kama tsuntsaye guda hudu ka yanka su ka dandake su kai curi guda hudu ka dora akan dutse ka koma gefe ka ga yadda zan bai da su yadda suke Annabi Ibrahim ya samu tsuntsaye hudu ya yanka su ya dandaka su ya curi da su kamar fura ya ajiye ya koma gefe sai ga nama ya taso tsoka ta taso kashi ya taso kai ya taso sai suka haɗu suka koma yadda suke ce to wannan shine wato ke tabbatar maka an kashe a raya kissa ta biyar au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athahu ya ya wuce ta wani gari garin Argurguje. sai ke cewa yaushe Allah zai raya wannan gari bayan ya mutu Allah ya ce to bari a fara ta kanka sai Allah ya ce faɗi ka mutu ya faɗi ya mutu shekara ɗari yana nan matace mushe fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu bayan shekara ɗari sai Allah ya tashe shi kam labista kwanan ka nawa nan qala labista yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin Allah ya ce ka mutu anan shekara ɗari fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna amma a tsawon shekara ɗarin nan abincinka da abin shanka bai riɓe ba bai lalace ba an sa maka shi a wani guri mai kyau wanda ba zai lalace ba wanzur ila himarika wali alaka ayatan linnasi wanzur ila al'izami kaifa nunshuzaha thumma nakasuha lahama falamma tabayyana la qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir Allah ce dubi jakinka zan nuna maka aya jakin gaba ɗaya ya mutu ya riɓe ya zama ƙasa ko sai ga nama na tashi tsoka na tashi fata na tashi kashi na tashi kayan ciki na tashi hanji na tashi jaki ya haɗu daram yi haniniya kuma ya ɗora sirdinsa ya hau ya tafi ya ce eh, na yadda na yadda al'amarin Allah sai shi kawai to kun ga wannan duk a duniya aka kashe su a duniya aka raya su don a nuna mana lalle akwai tashin alkiyama shi da malai ibn kasir ya ce wa khalquhuma akbaru min khalqin nasi bada'atan wa i'adatan halittarsu shi ne ya fi girma daga halittar mutane ƙirƙiransu da maimaita su faman ƙadara ala zalika wanda dukko ya samu ikon da zai iya yin abin da ya fi ɗan adam ɗin fa huwa ƙajirun alama dunahu bi ɗariƙil aula in kai abu babba ai za ka iya ƙaraminsa sa. Wal'ahara da kuma dacewa walakin na aksaran nasi sai dai mafi yawan mutane la ya na ba su da sani jahilci ne yake damun mu mun jahilci Allah mun jahilci annabi mun jahilci musulunci to sai a tattabar gaza amma mutum ya san Allah ya san annabin da aka aiko ya san sakon da aka turo shikenan ka san Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyoyi guda biyu bi adilla shar'iyya wa adilla aqaliyya wal dukkan wani dalilai da kake amfani da su na yau da gobe suna tabbatar maka akwai Allah da ya ka kuma Allah ne ya halicce ka shi ya samar da kai daga babu kuma mai iko ne in ka mutu ya dawo da kai yadda kake wannan abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala amma mafi yawan mutane ba sa zuwa makaranta mafi yawan mutane ba su da karatu Kullum za ku ga Allah yana zargin mafi yawan mutane sai ce aksarun nasu la ya'qilun aksarun nasu la yu'minun aksarun nasu la alamu. wa inna kaseeran minan nasu lafasiqun fa aba aksarun nasu illa kufura wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa hum mushrikuna wa in man fil ardi yudilluka an sabilillah wa laqad zara'na li jahannama kaseeran minal jinn wal ins a kullum Allah sai ce masu yawa ne ba su da hankali masu yawa ne ba da imani masu yawa ne mushrikai masu yawa ne fasikai masu yawa ne ba godiya aksarun nasu la yashkuruna amma in ya zo kaɗan sai ce ƙalilin min ibadiyar shakur kaɗan ne masu godiya a bayina amma amana ma'ahu illa ƙalil wa ƙalilin mahum ƙalilan ma tazakkarun ƙalilan ma tu'minun amma ƙalilan ma tu'minun Allah ce kaɗan kuke imani kaɗan kuke ganewa kaɗan kuke tunani kaɗan suka yi imani da shi to kaɗan ita ce wato mai albarka mafi yawan mutane ba su da ilimi wa ma yastawil a'ama wal basiru Allah ta'ala ya ce ba za su daidaita ba tsakanin makaho da mai gani makaho shine wanda bai san Allah ba bai san musulunci ba bai san annabi ba wanda bai musulunta ba shine makaho to ba za su daidai wal basiru da wanda Allah ya haska masa hasken musulunci ya ga shiriya da idansa ya san shiriya ya kudire shiriya to ba za su daidai ba wallazina amanu wa amilus salihati haka nan waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai ba za su yi daidai ba walal musi da kuma waɗanda suke munanawa wanda yake bin Allah ba zai daidai da mai munanawa ba ice kama la yastawul a'ama allazi la yubsiru shay'an wal basiru allazi yara man taha ilaihi basaruhu bal bainahuma farqun azimun a tsakaninsu akwai bambanci mai nisa kazalika la yastawil mu'minuna al abraru wal kafaratul fujjar wal hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun kace da masu imani da marasa imani za su daidai am naj'alul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar Allah ya ce za mu sa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai kamar taɓaɓɓu fajirai kun ga ba za su yi daidai ba to haka nan mai bin sunna ba zai daidai da mai bid'a ba mai yin tauhidi ba zai daidai da mai shirka ba mai gaskiya ba zai daidai da mai ƙarya ba mai ilimi ba zai daidai da jahili ba mai adalci ba zai daidai da mai zalunci ba mai imani ba zai daidai da munafiki ba haka al'amura suke tafiya da bambancinsu kuma har aje lahira haka za a tafi da bambanci yasa an je lahira Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna duk wanda ya san mugu ne shi ya ware to dama da alamar da ko mutum bai ware ba alamar sa za ta ware shi qalilan ma tazakkarun Allah ce kaɗan ne ƙwarai wato kuke tittunawa kuke tuntuntuni ai ma aqalla ma tazakkaru kasirun minan nasi ma din nan li tawkidil qilla qalilan ma kaɗan ne ƙwarai na kuke tuntuntuni ma'ana an karanta tunanin mutane kaɗan ne suke tunani duniya duk ta rufe mana zuciya yasa ce ma aƙalla ma tazakkaru kathirun minan nasi. mamakin karancin da yawa daga cikin mutane da suke tuntuntuni inna sa'ata haƙiƙa alƙiyama la'atiyatun Allah ya ce tabbas za ta zo la raiba fiha babu kokonto babu shakka sai ƙiyama ta zo wa na an sa'ata ayyana mursaha wal inna ma ilmuha inda rabbi la hali waƙati illa huwa thaqulat fi samawati wal ard la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallah alkiyama za ta zo iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar اقترب للناس حسابهم أتى أمر الله فلا تستعجلوه أزفة الآزفة أنقما قيامة تنا ننتفي كو كاشريا كو بكاشريا با ذات زوت ساميكا ولكن أكثر الناس الله تسيدي ما في يوم متاني لا يؤمنون أي لا يصدقون بها بل يكذبون بوجودها mutane da yawa suna ƙaryata zuwan alƙiyama bilisanil hali au bilisanil maƙali ko su faɗa da baki ko kuma aikinsu ya nuna ba su yi imani da ranar alkiyama ba na'am qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يتي وقال ربكم الله سبحانه وتعالى محلتشنك ياتي ud'uni ku kira ni astajib lakum zan amsa muku wannan ni'ima ta yi daɗi ku kira ni amsa muku wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ku kira ni in amsa muku wannan wata babban ni'ima ce amma yujibul mutarra iza da'ahu wa yakashifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum Allah wa qala rabbukum Allah ta'ala mahalicinku ya ce, Udu'uni ku kira ni astajib lakum zan amsa muku, innal lazina yastakbiruna lalle haƙiƙa waɗanda suke yin girman kai suke yin tsaurin kai an ibadati ga barin bauta mun saye da na jahannama lalle waɗannan su ne za su shiga wutar jahannama na suna ƙasƙantattu wulaƙantattu lokacin da za a shigar da su jahannama kalman udu'uni addu'a a nan kashi biyu ce akwai du'a'ul mas'ala akwai du'a'ul ibada in an fassara shi da du'a'ul mas'ala shine wa qala rabbukum du'uni Allah ya ce ku roke ni bukatunku astajib lakum zan amsa muku in an fassara shi da du'a'ul ibada wa qala rabbukum du'uni Allah mahallicinku yace ku bauta min astajib lakum zan karbu bautar da za ku yi min ma'ana mun bauta masa zai amsa wannan malam ibnu kasir yace haza min fadlihi ta'ala wa karamihi wannan yana nuna falalar Allah da karamcin Allah annahu nadaba ibadahu ila du'aihi Allah da kansa yake shela yake sanar da mu mu tashi yana yekuwa ina masu roƙo na in ba su game yadda ya zo hadisin nan na sallar asuba cewa idan asuba ya rage tsakar dare asuba ta kusa Allah da kansa yake cewa ina mai bukata in bashi ina mai neman gafara in masa ina ne roƙo na amsa masa ana ta share bacci ana ta munshari kaɗan ne a lokacin suka miƙe suke ibada ana ta munshari ana bacci kuma ka tayi da safe ka ce za ka ga buƙatarka bayan lokacin da ake raba buƙatar kana bacci sai kuma sai an gama raba ka tashi da safe ka ce ka tafi kasuwa ka tashi ka kira Allah a wannan lokacin ka fita kasuwa kuma da safe ka tashi karfe ukun dare karfe hudu ka daga hannu Allah karatu nake so Allah ilimi nake so Allah kuɗi nake so Allah ɗaukaka nake so Allah gafara nake so Allah ka kare ni kake so kai duk abin da ka roki Allah a lokacin za a tabbatar maka da shi wani malamin mu yana gaya mana lokacin da muna hadda Qur'ani yace duk abin da ka haddace a wannan lokacin baya zubewa masu neman haddar Qur'ani haddar hadisi haddar wani ilimi ka tashi a wannan lokacin kai tayi kana nanatawa in dai har ka haddace shi to da wuya ka ji ya zube so lokacin da kuke jin daɗin bacci a lokacin ake raba bukatu da haka sai a rage hira a rage kalle-kalle dan a kwanta da wuri a tashi da wuri a yi ibada a wannan lokaci shi ne yake cewa annahu nadaba ibadahu ila du'a'ihi ya kira bayinsa zuwa ga kiransa wa takaffala lahum bil ijaba kuma ya ɗauki nauyin zai amsa musu كما كان سفيان الثوري يقول يا من أحب عباده إليه من سأله يا وند ما في سوي وباين سجريش وند يكراشي فأكثر سؤاله wato ba aka sara su'alahu ka yawaita wato roƙon Allah ta'ala ya man abghadu ibadihi ilaihi man lam yas'alhu ice ya wanda mafi ƙin bayinsa a gurinsa wanda baya roƙonsa buƙata. walaysa ahadun kazalika gairuka ya rab yace babu wani ba kai ba Allah da yake da wannan yace cewa Allahu ya ghadabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adamu hina yus'alu ya ghadabu la tas'alanna bunayya adama hajatan wa salil ladhi abwabuhu la tuhjabu ice kada ka damu dan adam da roƙo Dan adam ne mai saurin gajiya in ka roƙe shi yau ka roƙe shi gobe ka roƙe shi jibi sai ga ya turɓuna fuska ya ɓata rai amma Allah kuma ƙofarsa a buɗe take da kowane yare gaya masa ake duk buƙatun duniya shi yake biya kuma in baka roƙe shi ba baya so shi ko dan adam in ka fiye roƙonsa baya so gajiya yake shi da roƙo annabi ne sallallahu alaihi wasallama kadai ba a taba kure shi ba duk abin da ka roƙa sai ya baka ko me kace kana so rigar jikinsa sai ya cire ya baka sallallahu alaihi wasallama har yana sayyidina Umar yana cewa ya rasulullah in babu kace musu babu mana yace ni baki na bai iya babu ba ko mai karoka za a baka in dai akwai in babu kuma a maka alƙawarin an samu ka zo ka karba idza lam yajid fi kafihi ghayra ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'ilu huwa al-bahru min ayt min ayyin nawahi ataitahu falijatuhu al-ma'ruf sahilu ice idan ka zo tambayarsa zaji itahu wajadtahu mutahallilan ka annaka tu'tihi allazi anta sa'ilu idan ka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka ga shi yake murmushi ka zo ka roƙe shi kamar kai za ka ba shi. domin wanda ake ba ya fi murmushi a kan mai bayarwa mai baka in ya saki fuska ya ga ka karɓa, gobe ma ka dawo ya dai ɗan yi yaƙe ya baka jibi kada ga turbu fuska gata sai ce a ce bana nan ya fiye to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama in ka zo kawowa in ka zo karɓa. sai ya dinga murna da zuwanka yana farin ciki da zuwanka kamar ka zo ka bashi abin da ka zo karba iza ji'tahu wajadtahu mutahallilan zaka ga yana murmushi yana sakin fuska ka annaka tu'tihi allazi anta sa'ilu kamar ka zo ka bashi abin da ka zo roka iza lam yajid fi kafihi ghayra ruhihi idan ya rasa abin da zai baka sai ransa lajada biha zai iya daukar ran ya baka falyattaqillaha sa'iluhu sai dai kai mai roƙon ka ji tsoron Allah ka ce a tunda babu sai rai a bar ran sai dai kai ka ce ka ban masa ran amma zai iya ɗaukar ran ya baka huwal baharu shi teku ne min ayyin nawahi a ataitahu ta kowace fuska su ka zo masa falujjatuhul ma'ruf abin arziki shine zurfin sa wal birru sahilu alheri kuma shi ya kewaye shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a hadisin annu'man bin bashir wanda imam tirmidhi ya rawaito da abu dauda da ahmad annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna du'a huwa ibada wato addu'a ita ce ibada sai karanta wannan aya ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin sannan ya zo a hadisi wato da Allah ta'ala ya ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati ay an du'ai wa tauhidi waɗanda suka kangare ga barin kirana da kuma kaɗaita ni da bauta sai da khuluna jahannama dakhirina ay saghirina haqirina suna kaskantattu suna wulakantattu arwato daga amr bin shu'aib an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuhsharul mutakabbiruna yawmal qiyama za a tashi masu girman kai ranar alkiyama amsalu zarri sun zamo kamar ƙwayar zarra ana tattake su fi suwarin nasu suna suran mutane a maka Makuda. ya aluhum kullu shay'in minas sagari komai sai ya taka su ya wuce saboda ƙasƙanci. hatta ya dakhulu sijinan fi nama. har sai sun shiga wani kurkuku a jahannama yuqalu lahu bulas sunan kurkukun bulas Ta aluhun narul anyari wutan nan da take cikin wannan ɗakin za ta hau kansu yusqauna min tsinatil khabali kuma za a dinga shayar da su daga taɓan gyamban wuta wa a ahlin nar shine wato idan mutum ya tsotse gyambo da ruwan ƙurjin da ƴan wuta suka matse shi za a dinga kuma tafashashen za a dinga ba su. Allahu allazi ja'ala lakum al-laila Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya sanya muku dare litaskunu fihi domin ku nutsu a cikin dare kun ga dare lokacin bacci ne waje annan laila libasa wannan hara kuma ya sanya muku rana mubsiran wanda take mai haske a fili ai mudi'an li tatasarrafu fihi bil asfari wa al aqtar ya sanya muku rana wacce take mai haske don ku tafiye tafiye ku kasuwanci ku sana'a ku noma ku kiwo ku shugabanci ku ilimi duka da rana in dare ya zo kuma sai a kwanta a huta in dare ya tsala kuma sai a rabu da shimfiɗa kanu qalilan minan layli ma yahja'una sai a tashi kuma a roƙi Allah buƙatu. inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala lazu fadlin alan nasi ma'abocin falala ne akan mutane walakin na aktaran nasi sai dai mafi yawan mutane la ya yashkuruna ba sa godewa Allah idan ya musu ni'ima dama shaɗan ya ce wala ta jidu tsara aktharahum shakirina ba za ka samu mafi yawansu in an musu su gode ba wa qalilun min ibadiyash shakur Allah ya ce kaɗan ne a cikin bayina in ne musu arziki suke godewa Allah ya baka ilimi sai ka karantar kai aiki da shi Allah ya baka kuɗi kai sadaka kai kyauta ka gina masallaci makaranta asibiti ka taimaka wa iyayenka danginka abokan arziki Allah ya baka mulki sai ka tsaye da adalci kai gaskiya kai amana ta yadda in ka wuce za a dinga maka kyakkyawar addu'a zalikumullahu rabbukum wanda ya yi muku wannan arzikin ya yi muku abin arzikin nan ya yi muku goma ta arzikin nan shi ne Allah ta'ala mahalicinku khaliqu kulli shay'in ne ma ya halicci komai da komai la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci a kaɗaita shi da bauta sai Allah fa anna tu'fakun ta ƙaƙa ake juyar da ku kuma ku bauta wani Allah daban duk wannan ni'ima Allah ya kuke bauta waninsa kazalika yu'fakul lazina Allah ya ce haka nan ake juyar da waɗanda kanu bi ayatina haduna, waɗanda suka kasance kanu bi ayatina hadun. kanu bi ayatin Allah ka kazalika ufakun allazina kanu bi ayatin Allah haduna. Allah ya ce haka nan ake juyar da waɗanda suka kasance suna inkari suna jayayya da ayoyin Allah duk wanda ya kasance ya hadu bi ayatin Allah wa ma ya hadu bi ayatina illal kafiruna ba masu jayayya da ayoyina in ji Allah sai kafirai to kazalika yu'faku haka na ake juyar da su zuwa ga kafirci suwaye allazina kanu bi ayatin lahi yajhadun wanda suka kasance suna jayayya da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala Allahu allazi ja'ala lakum al-arda shine Allah ta'ala wanda ya sanya muku ƙasa ƙararan tabbatacciya wasama'a bina'an kuma ya sanya muku sama ta zamo gini kamar rumfa a kanku kuma ya suranta ku tun daga cikin mahaifanku har zuwa duniya fa a hasana ahsana ku. kuma ya kyautata suranta ku wannan ya sa wasu suke cewa baya halatta wani ya kushe halittar Allah kakkace akwai wani mutum mara kyau a duniya sai dai ka ce a gani na wannan yana da kyau ko wannan tana da kyau amma abin da kake gani a ganin yana da kyau a ganin wani ba shi da kyau ko ba haka bane abin da ka tsallake wani sai ya ɗauka ko ba haka bane shine to a ganin ka ne amma Allah shi duk halittarsa tana da kyau tabarakallahu ahsanul khaliqina fa ahsana suwarakum ya kyautata suranta ku wa razaqakum kuma ya azurta ku min at-tayyibati daga daɗaɗan abubuwa waɗanda kuke ci da wanda kuke amfani da su zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah ta'ala mahalicinku fatabarakallahu rabbul alamin albarka Allah ta yi yawa shine mahalicin talikai ga baki daya huwal hayyu shine rayayye alhayatu sifa ce ta Allah la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci a kadaita shi da bauta sai shi fada'uhu don haka ku kira shi ta hanyar bauta ko kuna ko ta hanyar biyan neman bukatunku mukhlisina lahu dina kuna masu tsarkake addini ga Allah ku yi dan Allah shi yasa shedan ma yace illa ibadaka minhumul mukhlasina waɗanda ba zan iya halakarwa ba a cikin bayinka sai masu ikhlasi alhamdulillahi rabbil alamina yabo duka ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mahalicin talikai to da muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa mu a ciki wanda suka yi bayanin azaba Allah ya tsare mu ya kiyaye mu subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk laifi ne saboda ka in mutum yana wani laifi ko ba zai hana shi kuma yana ɗiban kuɗin mahaifinsa ne in ya ajiye to sai yanzu ya yi nadaman cutarsa da ya gashi kuma mahaifin nasu Allah ya masa rasuwa ya ce to waya zai yanzu to wannan ya aikata babban sabo ta yadda maimakon ya ba wa mahaifin nasa shi yake ɗaukan na mahaifin to abinda za ka yanzu tun da ka yi nadama ka tuba kuma ka ci haƙƙin babanka ko bai yafe ma ba abinda za ka yi wannan kuɗi sai ka ƙaddara su a ranka za su kai nawa idan ka kaddara za su kai wani adadi da kake jin ba za su wuce haka ba za su gaza haka ba sai ka dinga yin sadaka da wannan adadin kuɗin da niyyar baban naka ya samu lada har zuwa lokacin da za ka biya shi amma in ka ci shi ne da ya ci naka to ba zai biya ka ba shi mahaifinka in kana bin mahaifinka bashi ma ko baka yafe ba an yafe masa gaya ma gaskiya da kaka ce babana ya mutu ina bin sa kuɗi ya za a yi ba abin da za a yi in babanka ya shiga gidanka ma ya ce bari in je gidan ɗana in kwashe kuɗin in kashe in ya je kwashe ya kashe ya duk da azumin na nan shi yasa wasu malaman ma suka haɗa masa abu biyu cewa in ya bari wani ramadanan ya zo ta hanyar sakaci ana bin sa wani ta yadda lokaci ya ƙure ba zai iya rama wancan tsohon ba sai bayan ya yi wani ramadan ɗin don ya tashi ramawa sai ya haɗa ramuwa tare da ciyarwa wasu ka ce a ramuwa kawai zai ya tuba zuwa ga Allah wanda shi ya furin jayi. Allah sai adoyi. akwai wani bawan Allah ya kawo sadaka alkur'ani guda biyu yace a raba masu bukata ai masa addu'a zai tafi aikin soja Allah ya bashi sa'a wani yace malam ga alkur'ani guda biyu ni dalibi ne a jami'ar Gombe ina da yar matsala Allah ya sa ni haye to yace a bawa mai bukatar Qur'ani ya karanta shi kuma ya haye matsalarsa wani yace ga sadaka alkur'ani da kuma 500 ayi mana addu'a Allah ya ba mahaifiya ta lafiya to Allah ya ba ta lafiya wanda yace malam ga sadaka alqur'ani ayuwa baban mu addu'a Allah ya bashi lafiya mu kuma Allah ya ba mu maza na gari mace ce kenan take roƙan abu biyu ta ba da sadaka qur'ani tace ayi mata abu biyu na farko a roƙa babanta lafiya na biyu kuma a mata addu'a Allah ya ba ta miji na gari to Allah ya amsa duka bukatun wani dan uwa ya ka qur'ani guda biyu da kuma izu goma guda bakwai ayi masa addu'a shi ma wani don ya ka alƙur'ani guda biyu ba fa ƙur'ani za ku ta siyowa ba ya kamata ku dinga gawo kuɗi kuma yawwa dan wani ƙur'ani yake so a bashi ya karanta wani kuma kuɗi yake so ya kamata a ce ya kawo buhun gero ya kawo buhun shinkafa ya kawo buhun masara ya kawo katan ɗin sabulu ya kawo shadda din kakkiya ku dinga haɗowa da kuɗi kada mutum ya ɗauka kawai ba ma karɓan komai mu raba sai alƙur'ani in suka mana yawa mu ma fansar da su za mu in ba mu da kuɗi da za mu sai ku dinga haɗowa da kuɗi kaga wannan na farko yace ga alqur'ani a ba wanda zai karanta sannan ga ɗari biyar kuma a saka a cikin asusun marayu to kaga marayu fa ba za mu tara musu ƙur'anai ba idan muka ga cewa marayun mu sun taru ga ƙur'ani katan katan mun raba muku abin da za mu iya rabawa ga marayun mu suna jin yunwa sai mu kai ƙur'anin kasuwa mu fansar mu siyo musu abinci da haka ku dinga kawo abinci da haka daga gobe mu dinga ji cewa ga buhun shinkafa ɗaya a masa addu'a ga buhun masara ɗaya wani ya ka a masa addu'a ga buhun gero wani ya ka a masa addu'a ga wani ya kawo sabulu ya ce a ba marayu su wanki Allah ya masa addu'a ga wani ya kawo sabon takalmi ya ce a ba marayu su sa a masa addu'a ga wani ya kawo sahihul bukhari ya ce a karanta ga wani ya kawo qur'ani izu 60 ga wani ya kawo tafsirin ibnu kasir ya ce a ba mai karantawa ku dinga nawa'antawa a dinga caccanza abin da za a ba dan masu bukatan ba karanta karanta qur'ani kadai suke bukata ba akwai ci da sha da kuma sutura dan kan mutum ya ji ana ta karanto qur'ani ya ɗauka qur'anin kaɗai ake karba ba a karban wani abu komai zai amfani dan ka musulmi za mu karba mu isar masa zuwa gare shi akwai marasa lafiya da dama da suka rawaito suna bukatan ai musu addu'a Allah ya ba su lafiya akwai masu neman admission su ma ai musu ana musu addu'a Allah ya sa su samu admission din akwai masu jarabawa Allah ya ba su addu'a da ya ba su nasara akwai wanda ya ce shi bashi ne ya hau kansa ta hanyar kasuwanci yana roƙon a yi masa addu'a Allah ya ba shi ikon da zai biya kuma ka dinga addu'a wanda ya ce kuma a yi masa addu'a Allah ya ba shi gida na kansa yana gidan haya akwai wani mai neman aure da masu neman aure da yawa su ma muna musu addu'a Allah ya zaɓa musu abokan zama na ƙwarai akwai ɗan uwa ka alƙur'ani guda hudu yana neman addu'a Allah ya biya masa bukatunsa wani ya ce an sa masa rana za a masa aure to yana kuma fuskantar matsaloli na rashin kuɗi fatiha shi da addu'a kafin ranar ta zo Allah kawo yadda za a warware Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والجنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل آكبة فطرته رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك